Masu wurare awwal yau ne ke farin cikin saduwa da ku a cikin wani sabon shirin muna muhallin rayuwarka. Shirin da muke gabatar maku a kowane ƙarshen mako daga nan sashen Hausa na Arafai. kullum dai shirin kayi dibi ne kan batutu wanda suka shafi muhalli canji da ɗumamar yanayi noma da kuma kiwo A cikin shirin za mu diba batun tsabtace muhalli musamman matsalar zubar da shara a Najeriya. Za mu ji sabbin matakan da gwamnati ke ɗauka da kuma ƙoƙarin farfaɗo da ranar shara a duk ƙarshen wata kamar yadda ake yi a shekarun baya. Najeriya dai na fama da matsalolin tsabtace muhalli ko dai daga tarin shara ko kuma bola a yawancin biranen ƙasar. Abin da ke haddasa da gwalo da cushewar magudanar ruwa da ke haifar da ambaliya tare da haifar da cututtuka da dama daga sharar. A Najeriya shekarun baya zamanin gwamnatin Muhammadu Buhari a mulkin soja aka kirkiro da ranar shara domin tsaftace muhalli. Ko da yake har yanzu a wasu jihohin Najeriya akwai ranar shara duk asabar ɗin ƙarshen wata domin mutane su tsaftace muhallinsu. bayanai a najeriya na cewa gwamnatin buhari ta yanzu na nazarin sake farfado da ranar ta shara a duk ƙarshen wata sakamakon yadda ba a damu da tsaftar muhallin ba a yanzu to wasu 'yan najeriya na ganin dawo da dokar ya dace ni na goyi ba a dawo da wannan tsari domin a da can shekarun baya ma akwai malaman tsafta ma da mata da maza wanda suke bi gida gida a ga cewa lallai gidanka ka tsaftace shi wanda in ma baka tsaftace shi ba za a iya ma cin katara har kamfanoni ma ne musu wannan to wannan ko ya kamata a dawo da shi yana da kyau yana da kyau in an ce wannan rana ce ta tsaftar muhalli to kowa ya kasance yana tare da rukuninsa don i gyara ba ana tsafta amma za a ga mutane na ta yawon su wannan inan wannan inan kaga ba dauki dokar da mahimmanci ba a yi duk abin da gwamnati za ta yi abu ne mai kyau tunda da ya ta kayan ka ba zai zama su kai raba ba yaya da kyau a an gyara an dawo da shi an dawo da wannan dokar. To sai dai wasu na ganin aikin tsaftace muhalli abu ne na kullum ba ƙarshen wata ba kuma haƙƙi ne na al'umma su tsabtace muhallinsu. To ko wane sabbin matakai ne gwamnatin tarayya ke ɗauka a kan batun na tsaftace muhalli? Ibrahim Usman Jibrin shine ƙaramin ministan muhalli a Najeriya. Ni ranar shara ba wani abu ne wanda ya kamata mu tsaya muna ah, kururutawa ba. Hmm. shara ba na wata-wata ba ne shara ɗan kullun ne a kullun ɗin ma ya kasance ya fi sau guda idan na nufin kun matakai yanzu kenan na tsaftace ba shakka za mu ƙara jaddadawa kwamishinonin muhalli da ke jihohin najeriya 36 dinar da abuja muhimmancin ɗaukan wannan mataki da sabon salo da muke son mu bi wurin maganan kulawa da muhalli kar mutum ya ɗauka shi sai wata ya yi shi ne zai zo ya sharan gidansa ba shi yiwa ka bar ɗakin ka da shara sai bayan wata guda ka ce za ka share shi kaga ba daidai ba ne ko gadonka ne ka tashi za ka gyara shi ba za ka bar shi a cikin yamutsi ba don ka dawo za ka tarar da shi haka din so muna son jama'a su fahimci cewa aikin shara aiki ne na kullum kare muhalli aiki ne na kullum domin ba mu da wani abu da ya fi wannan muhallin kuma tilas ne mu zauna cikin tsabtataccen muhalli a kowane lokaci To sai dai sabon tsarin da gwamnatin ke son kaddamarwa yanzu na kare muhalli ya shafi sake farfado da jami'an tsafta na duba gari a birane da ƙauyuka da kuma jami'an da za su gudanar da aikinsu tare da kotun tafi da gidanka domin samun ƙarfin hukunta waɗanda suka ƙi tsaftace muhallinsu. To babban ministan muhalli Hajiya Amina Muhammad na ganin wayar da kan al'umma kan illar muhalli shine babban ƙalubalen da ke gabansu. <laughs> muhallin nan to idan ba a kula da shi ba yana da yana da abubuwa da yawa a cikin shi kamar yadda ka faɗa uh, illan da za a tabbatar na leda ne da bola da uh, duka da yana da lafiyar mutum da kasan shi ma matsala ne amma dai kuma kamar inda muka gani akwai wanda suka ce mana to muhallin nan tsara itatuwan nan nan da muke kwanakin baya an zo an ga hunturu hunturu nan ya zo ya kashe musu gonakin su ka baki daya da akwai itatuwa suna kan karewa yanzu kan babu so yana nan matsalolin da yawa ah, ina ga yaki da jahilci nan kam sai an yi shi ba yau aka fara ba kara waye kan mutane ne za a yi kasan a da akwai duba gari ko za su bi gida-gida dan za a ce maka da gidanka ne za ka fara ba wai za ka ce ma wani gashi tsafta shi fi maka a'a ka fara da kanka ai ko yau ma da muke ziyarar nan akwai lokacin da muka tsaya wanda suke cikin motoci duk bolan da suke da shi sai suka jefa kasa kayya ku su waye ne masu bolan nan kwashe ku mai da shi motan ku kusa inda za ku zo ku zubar da shi so a fara dai daga mutum kai din da kanka da ni da kaina in san abin da yake zai amfana sannan kuma ka cewa da bolan nan da kake illan nan maybe ba zai same ka ba amma zai samu ni. so wannan abubuwan shine muke so uh, mu nuna mutane abubuwan doka wani abu ne amma mu muna gani banda doka ya za mu yi mu ja hankalin mutane su zo su yi abin da ya kamata banda talocin nan kuma sai su aka zo aka hada da abubuwan da muka gani damuwan da yawa wani gidan shi ruwa ya kwashe wani kuma gashi nan yana jira gobe watakila ba zai gani ba hmm. uh, wani kuma manomi zai zo ya gani yau gashi gobe babu hanya kuma da za a wuce da kayan gonaki da sauransu shi ma uh, babu so duka wa'annan abubuwan da muka gani tsarin da za a yi musu akwai program da muke da shi banda wanda muke dama kowane shekara da gwamnati wanda za mu yi da su uh, world bank uh, da a can kudu ake yanzu yanzu an dawo da uh, hankalin su nan da a nuna musu cewa eh can ma akwai nan ma akwai matsala kuma za a haɗa hannu ba dai da, da ministry of education za a yi da su don dole a kama mutum tun kana tashi ka saba tarbiya ne wani abu duk an yi mana mu kan muna shara ah, amma yanzu ban san mu ba ah, ba mu yi masa tarbiyyar da ya kamata ba so saboda haka dole mu koma nan kuma za a yi wannan shirin za a zauna ma a haɗa hannu da ah, national orientation agency mutanen ministry of information akwai sabon shugaba a wurin kuma muna gani tare da su za a iya yi kowane abu a zauna abuja a ce za a yi shi a ƙasa ba zai yi ba dole a haɗa hannu a ƙasa ɗin daga ƙasa sai a yi tashi sama mu dai za mu ba da taimako da gudumawa. jihar Legas dai yana daga cikin jihohin da suka ɗauki matakai akan tsaftar muhalli kuma har yanzu akwai ranar shara a duk asabar ɗin ƙarshen wata a jihar. To amma yanzu wasu jihohin kasar suna kokarin kaddamar da sabon tsarin wanda ya kunshi farfato da jami'an duba gari da kuma dokar tafi da gidanka da za ta hukunta duk waɗanda suka ƙi tsaftace muhallinsu. To jihar Gombe dai yana cikin jihohin da ke shirin kaddamar da sabon shirin kuma Shehu Saulawa ya tattauna da kwamishiniyar muhalli ta jihar Hajiya Sa'adatu Sa'ad. Mu a Gombe ina ga matsalar kasan duba gari suna ƙarƙashin wannan agency na gusifa da ke karkashin eh, shi ministry na tsaftace muhalli eh. to an zo kwanaki da bayan ina ga an rage karfinsa sai aka mayar wurin agency na harkar matasa inna to yanzu ina ji ana so a gyara dokan a kai majalisa a dawo ma ita agency na gusifa da pawanta yadda kuma gari za su dawo a karkashin wannan agency din su samu full cikakken pawon su na aiki sannan akwai kotun tafi da gidanka ko da zuma mun sake tattauna da ita na ce to yanzu tunda kika kaddamar da wannan harka na tsaftace muhalli idan aka samu aka kaddamar da wannan doka mu za mu iya dawo da abu biyu na tambaye ta za mu iya dawo da tunin basa har yanzu a wasu jihohi kamar su lagos ana yi kowane sati a goma akwai doka ba za ka fita ba saboda tsabtace muhalli to na ce to za muna so mu dawo da wannan irin wannan a jihar gombe ya zama kamar ranar tuni don ba za mu ce ranar tsabtace muhalli ba tuni dai a faɗakar da mutane kowane ƙarshen sati na wata sannan kuma na ce mata muna so mu dawo da shi wannan kotun tafi da gidanka na tsabtace muhalli ta ce mai iya eh, za mu iya yi yanzu bayan wannan likito yanzu yana ɗaya daga cikin abubuwan da za mu zauna mu rubuta wasu magistrate ɗin cewa muna so a kotuna kenan eh, eh kotuna a sake mana constitution wannan shi kotun tafi da gidanka saboda zai marawa duba gari baya sai kare musu mutuncinsu duba gari kuma su fara aikin su zai kasance duba garin nan ne aikin duba gari kamar yadda aka sani a dade ai suna nan da uniform ɗinsu da ofis insu da kominsu sukan tafi kuma da jami'an tsaro saboda ba a san me zai je zo ba su dai babu me ake cewa harassment dai hmm. za su zo gidanka ne ko anguwa su yi sallama su shiga ga id card su ga uniform su ga komi ka sani su ce muku su ne duba gari su zo su duba yadda kake barin muhallin ka ne shadda ne kwata ne ko bola ne za su duba shadda za su duba bola za su duba kwata za su duba yanayin gidanka in inda kake ajiye shara bai kamata ba ki ga wani zai ajiye ga inda yake dafa to ga shara ko kuma ga inda ake abinci an tona bayan gida a wurin to yana ɗaya daga cikin ire-iren abubuwan da dubagin za su iya ba da shawarar su ce to ba haka ya kamata ka yi ba ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi sai kuma a baka wa'ani a ce to kafin nan da sati kaza ko wata kaza in mai daɗi ɗaukan wanda ya zai ɗauki lokaci ne kafin ka gyara za mu dawo mu sake dubawa to idan har aka yi hakan aka baka notice aka sake dawowa baka canja ba aka sake baka at least za mu ba da notice kamar biyu sau biyu to na uku fa za mu ci taron ka za akwai tara da za a gurfanar nan take za ka biya sannan idan abun da mu ofis za mu shigo mu gasi mun yi saboda mu kare lafiyan jama'a za mu yi amma za mu ci taron ka amma za mu baka daman daya biyu za mu baka lokaci to shine aiki kusan aikin duba garin wasu 'yan Najeriya dai yana ganin sabbin matakan da gwamnatoci za su ɗauka ya dace saboda yadda ake zubar da shara inda bai kamata ba Shafiu Idris shugaban matasa ne a jihar Gombe. gwani za ka je anguwa ka ga inda bai kamata a dinga zuba shara ba za ka ga shara da inda bai kamata ba dai a dinga zuba abubuwa da bai dace ba duk za ka dinga gani har mutane suna shaka yana sa cututtuka to kaga dole mu goyi bayanta a wannan abun da za ta kawo domin tsabtace muhalli yana da kyau wannan abun saboda mutane ba sa daukan abu da mahimmanci sosai sai an sa doka a kansa to lallai idan aka sa doka a kansa lalle mutane za su bi yanda ya kamata kuma muna goyon goyon bayan lalle a saka dokan saboda abun ta zauna da ta zauna da gindinta saboda duk inda aka ce in ka saba abu kaza da kaza za a hukunta ka to mutane sun fi kiyayewa kuma muna goyon bayan haka Wani bincike na baya-bayan nan na cewa akalla kashi 80 cikin 100 na 'yan ƙasa ba su san muhimmancin tattalin muhalli ba, inda aka gano cewa talauci da yadda akasarin 'yan Najeriya suka jahilci tasirin muhalli a rayuwarsu yasa a yawancin lokuta sukan haddasa matsaloli a muhallinsu ba tare da sanin yin haka ba. Talauci dai da halin matsi na rayuwa ne yasa wasu ke ganin shirin na farfado da jami'an duba gari na iya fuskantar cikas. Kwarai da gaske zai dan samu na kasu saboda talauci da kake gani yana kwambisin din wa'yansu akan tsafta din amma wasu da yawa tsafta ɗin yana da kyau don wani zaka samu ma talaka ne ba yi da komi amma zaka same shi yana da tsafta ni a zato na tsafta kanta tana daga mutum mutum ne jini ne zaka ga wani mai kuɗi ne amma zaka samu karami ne zaka samu wani talaka ne zaka same shi da tsafta kullum zai fito rigarsa a wanke da sauransu amma ko sisi ba da shi saboda haka magana tsafta amma kana jin faɗakarwa din a sa duba gari din su zo su rinka kai mutane kashedi a gida gida A ah, mataki ne mai kyau. A mataki ne mai kyau ai rukuni ne na imani shi duk mutumin da baya da tsafta ma ana ganin imanin ragagge ne. Hmm. Ai tsafta yana daga cikin cika-cikan musulunci saboda duk mutumin da baya da tsafta ma ba a yarda ma ya limanci ba inda ga mai tsafta kusa da shi ko da kazamin ya fi mai tsaftan ilimi. An tabbatar da wannan saboda tsafta wani abu ne wanda zai kara mutane lafiya ya kara mutane kwarjini shi kansa ne kawai halin matsi da ake ciki ne zai dan samu matsala a wannan ka dole ne za samu matsala saboda dan matsi da ake ciki a Najeriya gaba ɗayan ta, ko ina ka je ana kukan halin da ake ciki yau kuma muna fata Allah zai kawo mana sauki sharar leda ce dai mafi matsala musamman a birane da ke da yawan jama'a kamar da yadda binciken masana ya nuna yadda leda kan kasance karkashin ƙasa na tsawon lokaci kimanin shekaru 300 ba tare da narkewa ko rubewa ba yasa illolin da take haifarwa a muhalli ke da yawan gaske daga bangaren muhalli dai magudanar ruwa kan toshe lamarin da ke haifar da ambaliya a najeriya kuma akwai karancin wayar da kan al'umma ga illolin amfani da ledar amma shin ko ina mafita dr ahmad abdulhamid yana ganin akwai bukatar kafa doka da kuma haraji duk wani abu na muhalli akwai doka akwai wayar mutane kai don kuma eh, wayar mutane kan san illansa sannan kuma dole akwai doka saboda dan adam na da son zuciya kamar yawanci kasashe na turawa ingila dai da na sani da amerika yawanci suna amfani da takarda ne ko me zaka saya takarda saboda za zaka yi amfani fa kwanan nan wani dan zuwa na ingila sai na samu cewa in dai za ka yi amfani da leda sai ka biya biyar 5 pence sai ka biya wani haraji in dai leda kake so saboda haka yanzu kowa yawanci in kana ingila zaka je da dan ledan ka ne mai karfi wanda zaka yi amfani da shi na shekara biyu uku amma da kuma kawai ledoji za a tara maka dawo gida kawai kayar to da gwamnatin suka gane haka sai suka ce to dokan da zamu sa shi ne duk mutumin da zai je kawai karbi leda to sai ya biya kuɗi ai abinda gwamnati na kullum ina tunanin wannan masu yin fiyo wata eh, gwamnati ta sa musu harajin da ba za ma su yi amfani da leda ba masu sai da yin kamfanin da suke leda wannan bakaki da muke zuwa cafane su ma a sa musu haraji kamar inda ingila suka yi a sa musu haraji kai mai saya ma in dai za a baka leda sai ka biya kuɗin leda to kaga mutum zai samu jakansa ne kato na leda wanda zai amfani da shi shekara shekaru ba tare da kullum ya je ya amfani da leda amma akwai takarda da yawanci ake amfani da shi wanda za a yi shi na musamman mutane yawanci akan yi amfani da takardar ma kamar na siminti shi ma simintin yana da illa sai ga an kakkaɓe takardar siminti kawai an naɗe amma gwamnati ta sa a yi takarda na musamman saboda shi koyarwa kai yakan rube a ƙasa eh. To saboda dai gurɓatan muhalli ne ya sa gwamnatin Nijar a 2013 ta haramta shigo da leda ko aikin sarrafa ta ko kasuwancin ta ƙasar. Nijar kuma ta amince ne a yi amfani da ledar da ke sauran lalacewa ko ɓacewa don maganin illar da ledar ke yi wa muhalli. To diba da illolin na leda ko hukumomi a Najeriya sun fahimci haka sannan ko akwai yunkuri na haramta amfani da ita? a ah, sosai kam amma ka san muna dubu ɗari da saba'in ko da tara mhm. Mhm. ba niger muke ba ah, saboda haka ba yau kawai a take za a zo a ce to ba za a amfani da leda ba amma a fara dai da cewa ledan nan ma da ake da shi a san inda za a jefar a san inda za a je inda ake kiran shi recycling kuma yana ake eh, recycling din nan a kwashe shi kamfanonin da muke da su ana ce musu duk wanda suke suke suke um, aikin plastic ko su ake ce musu ya kamata su su ɗiba su je su recycling to muna so mu wani tsari wanda za mu sa mutane tilas su ɗauki ledojin nan amma akwai inda za a kai su dan ka ce a kwashe bola ina za a kai shi na matsalan gwamnati wani lokaci sai a je kai a tara wani wuri kuma sai ya zama wani illa daban To karamin ministan muhalli Usman Jibrin yana ganin muhimmin abu ne mutane su fahimci abin da ake nufi da tsaftar muhalli. da farko mutane ya kamata su fahimci me ake nufi da muhalli na muhalli ya shafi inda mutum yake zaune wurin kwanansa wurin aikinsa wurin sana'arsa da duk wani abu da za ka yi a duniyan nan wajibi ne ka kasance kana cikin wani irin muhalli mai tsafta so da yawa jama'a ba sa fahimtar menene aikin ma'aikatan muhalli wayansu suna ganin wannan shara da ake yi wata-wata wadda aka yi da zamanin soja shi ne ake magana da muhalli muhalli kuma ba maganan shara ne kawai ba akwai abubuwa da suke shafi ƙasa ta hanyar noma ko yadda muke gudanar da al'amarinmu misali in ka ɗauki mota ko ƙarama ko babba irin wannan tireloli masu ɗaukar siminti ko tankin mai za ka ga butu abin nan salansansu yana fidda wani irin hayaƙi wannan hayaƙi yana da guba kuma yawan motoci musamman a kasashen da suka ci gaba yana an danganta shi da yawan wannan iskar da ke fitowa mai guba wato iskar carbon dioxide kenan a nan najeriya wannan matsalar tana nan to aikin muhalli aikin kare muhalli ya shafi duk wani abu da za a yi a gyara matsugunin biladama misali akwai zozayar ƙasa idan ka je arewa kasashe kamar su gombe zuwa su jigawa su kano da sokoto har zuwa maiduguri da ga yadda zozayar kasa yake bata gonaki wasu ma ne ya zo bakin ƙauye ko birni kaga har gidajen mutane na rusawa a kudu maso gabas su ma suna da wannan babban matsalan zozayar kasa don za ka ga wuri ya ya, ya kife jama'a sun rasa gonakinsu kaga har ma wayansu suna mutuwa irin wayannan matsalolin su ne abin da ma'aikatar muhalli ta tarayya ta sa a gaba wurin maganinsu amma ba aiki ne wadda gwamnatin tarayya kaɗai za ta iya yi ta ci nasara ba tilas ne a samu haɗin kan jihohin najeriya kuma alhamdulillah mafi yawan jihohin nan suna da su nasu ma'aikatun kare muhalli ɗin so abin da muke yi a nan da yake nemo muna sama yanzu muna ƙoƙarin haɗa kawunan wayannan ƙananan hukumomi ko kuma ƙananan ma'aikatu da ke jihohi don mu haɗa kai da su mu ba su sani game da ƙwarewan da mu muke da shi a tarayya domin su yi amfani da shi su tallafa To duk da dai wannan manyan kalubalen da wannan sabon tsarin na tsabtace muhallin ƙasa zai ci karo da su su ne yadda za a aiwatar da dokokin kare muhallin na ƙasa a yanayi na talauci da ƙarancin ilimi daga yawancin 'yan Najeriya. Masu wurare a nan zan dakata a cikin shirin sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu yanzu a madadin sashen Hausa na Arafa ni awwal Janyau yau ke muna fatan alheri.